gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma sha takwas ga watan Afrilu na shekarar da 2019 za mu yi magana ne akan cutar makantar rafi da aka fi sani da riba blindness a turanci. Hakika tana nan a wannan yanki kuma makasudinta shine akwai wata kuda ne da ana kiranta bakar kuɗa ita ce take yada wannan cuta ta wurin cizon mutane. bincike ya nuna cewa kogin taraba shine ya zama ɗaya daga cikin kogunan najeriya da ke ɗauke da mummunar cutar makantar rafi da aka fi sani da river blindness a turanci an gudanar da wani bincike game da yaduwar cutar makantar rafi a jihar taraba najeriya inda kusan kashi ɗari na al'ummar wani yanki a cikin jihar suke ɗauke da wannan cutar zamu mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce shin ko kun san abin da yake janyo cutar makantar rafi wadda ake kira river blindness a turance ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Aminu Adamu Malama Dori inda ya ce salam yau da gobe mai karyata boka e ana kamuwa da wannan cuta ta dalilin cizon wani nau'i na kuda da ke rayuwa a bakin kogi ku tashi lafiya. Sai daga Umar Faruk Abubakar inda ya ce salam yau da gobe tun dama wannan makahon kudan shi yake haifar da wannan cutar ta makanta. Allah ya kare mu daga wannan cuta ku tashi lafiya yau da gobe. To sai amsar Muhammad Hassan Budam inda ya ce yau da gobe ikon Allah to masu iya magana sun ce idan baka san gari ba to ka saurari daka. Don haka muna tare da ku kai tsaye ta rediyo fatan alkhairi gare ku. Sai daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce ba mu sani ba sai dai ku faɗa mana don haka za mu kasance tare da ku kamar yadda aka saba domin jin yadda abin yake dalla-dalla daga bakin likita. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Ali Abdullahi Doron Baga Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce yau da gobe ba mu san abin da ke janyo wannan cuta ba da fatan za ku gayyato likita don ya yi mana bayani. Sai daga Usman Kasim Kiringim na Arewa mazaunin ƙasar Libya inda ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Gaskiya ni ban san abin da ke janyo cutar makantar rafi ba. amma yau ina dab da akwatin rediyo na domin jin ƙarin bayani ga bakin likita da kuka gayyato mana ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki inda suke cewa Assalamu alaikum yau da gobe sai mun ji daga bakin likita. Sai amsa ta gaba ta fito daga Muhammad Magarya daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Inda ya ce muna sauraron ku yau da gobe fatan alkhairi. To Zara sai kuma amsar Usman Suleiman Hadeja inda ya ce a'a sai kun faɗa. Sai amsa ta gaba ta fito daga Adamu Muhammad mai nasara nasarawa tare da Ibrahim Musa wada barikin ladi. Inda suka ce da akwai wasu kudaje da ke zama a rafi su suke haddasa blindness idan har suka ciji mutum a tamu fahimtar kenan ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma amsar Amina ɗan Fulani inda ta ce yau da gobe hakika bani da masaniya akan wannan cuta amma dai fata na shine Allah ya mana tsari da duk wani cuta da zai iya zama barna ga lafiyar mu amin sai daga abubakar yahaya ay inda ya ce ciwon shiga na jawo makanta To yau dai muna magana ne akan makantar da bakin kuda yake iya janyowa ba wanda ciwon siga ke iya kawowa ba. To sai kuma amsar Mansur Baba Wuro na fada daga jihar Gombe inda ya ce, Salam yau da gobe, fatan alkhairi gare ku. To ni dai ba ni da wata masaniya kan maudu'in naku na yau, sai dai zan kasance da akwatin rediyo na domin na ji ƙarin bayani ku tashi lafiya. Sai daga Jamilan Ado Salati goma ga annabin Rijau, inda ta ce babban magana wai ɗan sanda ya ga gawar soja. Yau da gobe ƙarya da ciwo mari da zafi don haka gaskiyar magana ni dai ban san wannan cuta ta makantar rafi ba amma zan buɗe rediyo na in sha labari sai kuma amsa na gaba daga wurin yusuf tanko bani in baka inda ya ce yau da gobe abin da ke janyo cutar dundumi shine shan ƙwayoyin ƙarfi da wasu maza kan yi sai daga umar adamu katagun inda ya ce allah ya raba mu da wannan cuta sai kuma amsar salisu usman inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni ban taba jin sunanta ba sai yau Allah ya kiyaye mu amin sai daga Ilyasu Abubakar IKD Potoskun daga anguwar Nahuta inda ya ce yau da gobe ni dai ban san da wannan cuta ba amma muna tare da ku domin jin ta bakin likitoci to sai kuma amsar Aliyu Usman taka lafiya inda ya ce fatan alkhairin Allah zuwa ga masu gabatar da wannan fili mai farin jini na yau da gobe ta boka. Amma dai muna jiran amsar wannan tambaya daga bakin masana kiwon lafiya. Sai daga Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya KKM da Umar Abdullahi Gambaki. Inda suka ce a gaskiya mukan mu taɓa jin sunan wannan cuta ba. balle illata don haka muna jiran ƙarin haske daga masana ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasan ƙasar hausa to sai kuma amsar yahaya mai kaza kajiji inda ya ce a'a muna son sanin haka daga gare ku yau da gobe amsar mu ta ƙarshe ta fito daga usman yusuf gombe inda ya ce yau da gobe maganin mai ƙoƙari ni dai yau ina kujera 'yan kallo domin babu wani katabus da zan iya yi akan wannan maudu'i. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Jama'a sauraro yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ya je mana jihar Taraba ya turo mana ƙarin bayani. Cutar makanta ta Blindness wani nauyin guda ne ma ke yada ta ta hanyar yada wasu kwayoyin cuta kuma alamominta sun hada daga kaye mai tsanani da kuma kumburin fata jiki kafin wanda ya kamu da ita ya kai ga makancewa. Sunan wannan ƙauyen shine Shimbon da ke da bukoki irin na karkara wanda akasari mazauna garin makafi ne da wannan cuta ta nakasa kuma ƙauyen na ma kusa ne da garin Garbabe a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. Dan Juma Shimbon dan shekaru talatin ne da ke da burin zama soja ya kamu da wannan cuta ne ta makanta yau kusan shekaru ashirin tare da tallafin tafinta. ya ko bai ne da lamarin ya faru da shi lokacin da suka je wanka a kogi. nufawa mm, mm, mm, ya zo in kwa dotin nan. Wato wai ba wai so abin da fara mashi yana ji kamar kai kai kai ya yi don shi. An ba ya yi in zan gwada an gwa gwai domin. Bilin da zuwa kawai na wai so abin da fara mashi a kogi ne ya same shi amma daga a kogin don sai wai so ya fara ji idon shi ya yi mashi kai kai amma cikin shekarar 1991 ne jami'an kiwon lafiya da kuma 'yan sa kai suka soma wani yunkuri na kawar da cutar ta hanyar amfani da magunguna irin su mictizan da kuma albendazole mr zakaria dauda na kuwa cikin jami'an sa kai da ke taimakawa a ƙauyen na shimban da ma wasu ƙauyuka goma sha ɗaya ya kuwa bayan irin halin da ake ciki da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Kana Zakariya Dauda ne. Na gwagwarmaya game da wani aikin. Muna sha fama da su, zamu mu doki magani, mu je mu ba wayansu, sai wasu su ki sai wasu su karba sai wasu ka ce ai ana biya mu ne a ba su kyauta dama akwai talafa da ake mana da naira ashirin a bamu suka ce ba ba bamu ba amma mu dai ya kokarin abin da ke koya mana mu bayar to mu muka ba da wani magani muka shiga ƙauyuka gidaje gidaje mu ba da wannan magani mu kuwa ba kan biya mu ba sai dai in gidan da ka shiga a baka da naira ashirin amma ba su kan bayarwa ko ba ka ba ba za su bayar ba sai muka dauki dawaniya muka bayar din saboda haka ana ta zagin mu amma ba mu damu da zagin da suke mana ba domin mun dauki nauyin eh, dole za mu bayar wanda suka ba mu maganin suka ce su suka dauki nauyi mu mu dauki nauyi muka mu ba su muka dauka nauyi muna bayarwa ba mu ci ba ba mu sha ba kuma akwai nisa hanya kuma nisa hanya mukan tafi nakan takawa hamin haura yanzu kama haka ina da kauyuka guda goma sha biyu wanda ke bayarwa a nan. kamar yadda bayanai suke nunawa idan wani lamari ya ta'azara akan garzaya da majinyaci ne zuwa cibiyar shan magani ko kuma garamin asibiti da ke garin garbabi inda ake samun magunguna wanda gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka tanadar kuma a da can akan ma alakanta cutar a yankin nema da shan ruwan kogin taraba batun da ko jami'in kula da cibiyar shan maganin ta garbabi mr dennis daniel ke cewa ba haka lamarin yake ba tare ku da bayan irin kokarin da suke wajen yakar wannan cuta to wannan ita cuta dai ta makanta hakika tana nan a wannan yanki kuma makasudinta shine akwai wata kuda ne da ana kiranta bakar kuɗa ita ce take yada wannan cuta ta wurin cizon mutane ah, bakar kudan nan kuma ta bakin eh, bakar kuda ta mace wadda tana nan da wannan cuta so in ta cije duk wani mutum ta wurin haka take yada wannan cuta ga mutane eh, akwai koge da ta ratsa daga gembu ta gangaro har ta zo ta wuce nan wadda ana ce da ita taraba to a nan ne kuma mazaunin wayan nan kudan nan suke zama suke haifuwa to eh, mutane ne dai suka faɗe shi da cewa kana shan wannan ruwan yana kawo makanta amma bincike ta nuna cewa ba ita ba ne dama ita wannan kuɗin ne take yada wannan cutan ga mutane wadda yake sa su makanta to akan wannan din ne kuma aka yi bincike har aka fara kawo magani ake raba mutane suke sha kawo yanzu dai wannan cuta ta ma jawo ci baya matuka ta fuskacin kasuwanci ilimi da kuma ci gaba ga al'ummar yankin na garbabi da ke cikin masarautar gashaka jihar taraban mai martaba lamdo gashaka alhaji zubairu hamun gado wanda ya yaba da tallafin da ake samu na yakar cutar ya kuma mika kokumbarin su nema ga gwamnatin jihar da ma na tarayya da ake tuna da irin waɗannan al'ummar da ke cikin mawuyacin halin rayuwa wannan cutan gaskiya ya dami jama mutanen mu al'umman kasan gashaka gaba ki daya to ne ina kira ga gwamnati gwamnati jiya da kuma na tarayya gaba daya su ƙara kamar yadda suke tallafawa ba ta gefen wannan cutan kaɗai ba a asibitocinmu suna ƙoƙari suna gyara mana asibitocinmu sannan kuma na roƙo a ƙara himma a ta wannan gefen kamar yadda sauran eh, agencies suke taimaka mana taimakawa mutane saboda a yi eradicating wannan cutar gabaki daya yamma dai zuwa lokacin hada wannan rahoto duk kokarin ji daga bakin gwamnatin jihar abin ya tura domin kwana ta kai goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya amma hakata bata cimma ruwa ba kuma koma da menene fata shine Allah sa ake tuna da irin waɗannan 'yan raba naka wadata mun Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba To Madalla, kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako da zai mana ƙarin haske akan wannan cuta ta riba blindness. Assalamu alaikum. Alaikum salam likita barkan da shigowa wannan zaura namu na yau da gobe. Barkan ku da yanayi muku fata alkhairi. To likita yau muna tattaunawa ne akan makantar rafi wanda ake kira da river blindness. na'am to wani irin bayani za zaka yi mana akan wannan cuta eto eh ina ganin an yi bayani sosai akan cutar river blindness wanda a hausance aka fi sani da cutar gandami cuta ce wacce take yaduwa saboda cizo na wani kuda da ake kira simoleum Eh, shi wannan kuda ko kuma abin da ya kira bakin kuda da a hausance baki ne za ki gan shi kuma ya fi zama a wuraren da yake rafi ne mai tafiya ba rafi tsayayye ba ma'ana kashi yasa ake ce mata river eh, mm. blindness so yayin da shi wannan kudan mai macen kudan mai dauke da wannan cutar ya ciji mutum sai ya saka masa kwayoyin cutar don kwayoyin cutar suka shiga cikin jikin mutum kuma sai su fara girma su fara hayayyafa kuma su ah, janyo abubuwan da za su janyo cutar ah, abubuwan da kira microfilaria su waɗannan su microfilaria ɗin su ne kaman za ka iya ce musu taliban ban haka mm. ah, na jikin a cikin jikin suke zama a cikin jikin mutum a wurare da dama amma musamman a fatar jikin mutum da kuma a idansa so wannan ah, idan suka zo suka yaɗa wannan wurin sai su janyo ita ciwon so farko za ki ga akwai alamun da suke nuna kaman eh, ne kaman ciwon fata haka kuraje a jikin fata wani zaman za ki ga fatar ta yi kauri ta yi kaman fatar kadangare ko kaman fatar giwa saboda tsaban taurin da ta yi mm. wani zaman kuma za ta iya zama kaman dugwa-dugwa a jikin ta ta zama kaman fatar damasa kenan so duka irin wannan dai su ne alamun ta so kuma idan abin ya je ya taba ido sai ta janyo su ainihin abubuwan da suke janyo suke iya ba mutum dama ya gani a ido sai ta lalata su sai ya kasance idan ya zama ya lalace mutum ba zai iya gani ba kuma To likita um, maganan yadda um, fata yakan yi karfi yakan yi tauri din nan. Mm, um, Wa'annan kurajen da suke fitowa ne suke sashe wannan taurin? eh kuraje ne da kuma yawanci banda kurajen ai yanayi yanayi ne wasu zaki ga kurajen ne kadai suke fito musu wasu kuma mm. fata ce gaba ɗayan ta za ta yi taurin daidai ba wai kurajen bane ba za ka ce kwayoyin cutan ne su ne suke janyo wannan canjin a jikin yanayin fata ɗin. an gane to sannan kuma mm. idan kafin abin ya taba ido akwai yanda za a iya dakatar da shi eh idan an sha magani tun da wuri misali kafin ta kai illa yadda za ta yi wa illo ido illa za a iya yin maganin ta kuma zai kasance mutum zai samu kariya daga shi ta taba idan mutum to um, likita tambaya ta a nan shine shi wannan kuda da yake daukan wannan kwayar cutar ya sa in ya ciji mutum ya sa mishi akwai wani um, kamar misali ana maganar ruwa kamar rafi ko kududdufi yawanci anan. nan to akwai wani uh, abu mutane da za su yi wanda zai sa um, ruwa wani guri da yake da ruwa ba za a samu wannan cutar ba kwarai kwarai gaskiya kin ga kaman a zamanin da an yi kokari sosai wurin magance harkar uh, abin da ya shafi uh, shi wannan river blindness din ko kuma ciwon dandami ta hmm. yana ita cewa an gwamnatoci ko kuma kungiyoyin lafiya na duniya sun yi kokari sun sassaka kamar abin da ake insecticides ko kuma abubuwan feshi wanda suke kashe kwari a wuraren saboda su kakkashe su wa'annan kwarin sai kasance babu su dokin ga idan an yi wannan wani taimako ne wanda za a yi wa mutane al'umma cutar ba ta dame su ba Ah, abu na biyu kuma shine kamar mutanen da suke zuwa area da zafi din shi ma ana ba da shawarar cewa mutum kada ya je babu riga isasshiya kayayyaki isasshe wanda kudan zai iya samu ya cije mutum hmm. inga idan mutum ya je da rigarsa eh, lafiya lau ah, da wahala kuda ya iya zuwa har ya iya cizon mutum hmm. idan mutum ya rarrafe duk bangarorin jikinsa amma idan mutum misali ya je a tuba ko wani abu kin da sauki kudin zai samu wurin da zai cije shi mm. sannan kuma ah, akwai waɗanda suke da cutar akwai magungunan da ake basu wanda suke sun riga sun kamu da cutar amma me bi bata riga ta bayyana ba suna da amma kwayoyin cutar a jikinsu ko kuma ma ta bayyana din to ana ba su magani kusan su biyu haka a shekara ko so ɗaya. Eh, to likita mun samu ah, kira daga jihar kwara mm-hmm. Salamu alaikum. Da muke magana? Ana alaikum salamu wa rahmatullah. To ga likita. Da kuna tare da Bello Garba na wunye bulawus kala-kala daga nan kwara. To muna jin ka ga ah, likita. To ina so in kira ne kuma in wa shi kansa likita tambaya. Na farko dai kiran da zan ya kamata a ce mutane sai taka tsantsan ga dukkanin hanyoyin da ya kamata a ce mutum ya kare kai ne daga ɗaukar wannan cuta. haka kuma tambaya ta ta farko kuma ga likita ita ce shin wanda Allah ya kaddara da jaraba da wannan cuta ta wannan mm, a wannan To ina jin mun rasa shi. Wai wanda wanda wanda ina tare da ku. To muna jin ka likita na jin ka. Wanda ya kamu da wanda wanda ya kamu da wannan cuta kin idan an yi mu'amala da shi yana iya yada mu wani ita koko ba zai samu damar yada ma wani ita ba ko da an yi mu'amala da wannan cuta ita ce tambaya ta ga likita. ok kamar yadda ka san misali mai malaria ba zai yi kawai saboda kuna mu'amala da mai malaria mutum ya kamu da malaria ba dole sai ta hanyar shi kudan shi kudan ne yake daukan cutar ya zuba a jikin wani mutum to ga misali idan akwai mai cutar kuma kuna kusa da wurin da kudan yake ya ciji wancan mai cutar zai iya zuwa kuma ya saka wa wani amma kuma tun da kaga yanayi ne na zaman gida dai haka zaman gida da cin abinci da sauransu duka wannan ba za ka ce yana zai iya janyo mutum ya kamu da cutar ba kawai abin da yake faruwa shine wanda yake da cutar idan kudan bakin kudan ta cije shi za ta iya rike wannan kwayar cutar kuma ta saka wasu To likita ga wani kira nan na shigo mana daga Abuja. To wa muke da shi daga Abuja alaikum salam. Eh daga Jamare ne ba daga Abuja ba. Oh daga Jamare <laughs> jamhuriyar eh, Jama'aran Bauchi. Ai mana afuwa. Yawa <clears throat> to me magana Salisu na gaidan ne Brady daga Jamare. To Malam Salisu likita na jinka. yau wato tambaya ta anan wannan kuda akwai wani kuda da yake zuwa amma shi ba koyaushe yake zuwa ba sai da damuna da damunar ma kuma sai mutum ya shiga cikin haƙƙi ciyawa kenan kuma in ya ciji mutum yana da zafi wannan kudan yana da alaka da wannan mai yaɗa wannan ciwon da ake tattaunawa a yau wannan shine tambaya ta daga salisu na gaidan mai biredi jama'ar jihar bauchin tarayyar najeriya na gode to gaskiya yana da kyau a ce misali uh, idan za ka yi magana mutum zai magana akan wannan dole sai ya taba ganin kalar kudan da kake magana a kai mm. saboda shi nan kudan da muke magana a kai kuda ne dai amma za gan shi yana dan girma haka kuma baki ne amma kuma yawanci ya fi zama a kusa da inda kogi mai tafiya yake ba wai kawai zafi ba haka dole sai ya yawanci inda yake bayayensa da sauransu da inda yake ma'amala shi a wuri mm. ne da yake da akwai kogi to tana iya yiwa idan wurin da kuke din akwai kogi din tana iya yiwa wannan kudin ne tana kuma iya yiwa ba shi bane ba To likita kamar ga wani waya kuma yana shigowa da fatan dai wannan mm. malam salisu likita ya ansa tambayanka um, wa muke da shi salamu alaikum wa muke da shi daga abuja to kamar layi ya tsinke to kada ku manta dai masu sauraro lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tare da likita kai tsaye da zai iya amsa muku tambayoyinku akan cutar da muke tattaunawa a kai yau hello ga wani kirawai ya shigo mana Tumana Mustapha To Malam Mustapha daga wani jiha kake kiran mu? Kebbi, Gungun Koge. Daga wani jiha? Jihar Kebbi. Jihar Kebbi. To likita na sauraron ka. Yawwa, ina son wa likita bayani akan ni masunci ne ina shiga ruwa. Na'am. akwai wani kuda mai cizon mutum ya cije shi akwai zafi gare shi kuma yana sa ɗaiɗayi kuma yana jan jini sosai sai ya cika jikin shi da jini to wannan kuda yana da alaka da wanda ake bayani yawa to duk dai kamar yadda ne bayani a baya tana iya yiwa gaskiya abu ne mai matakar ma kamar iya yiwa sosai cewa wannan kudan shi ne kudan da muke magana a kai saboda haka mafi kyau shi ne ya kasance misali jami'an lafiya ya kamata mu da koda idan an samu nasarar kashe kudan ne a ɗauko shi a nuna jami'an lafiya su ga mm. itin yanayin kudan domin a ɗauki mataki akan akan kuma a daɗa bincike a san kuma wasu irin cututtuka wannan kudan ke ɗauke da su to ga kuma wani waya nan daga naija wa muke da shi daga jihar naija ibrahim yawancin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim likita na sauraron ka To mu likita yana da kyau muna cikakken bayani game da ainihin wannan yanayin kuda da ke yada cututtuka. Don saboda musamman mu da ke kakara mu fahimce shi mu san shi kowane iri kowane irin ne kuma da matakin da ya kamata mu dauka. Yawwa su dai kamar yadda muka faɗa babban siffar shine baki ne. kuma za a gan shi yana dan ɗan girma da kuma kamar dai normal kuda da kuma 'yan gashi gashi haka a jikin shi. mai dan yawa to wannan gaskiya shine iyaka bayanin da zan iya iyaka kamar yadda zan iya bayanin sa to mm, likita akwai kamar rigakafin da za a iya yi yawa gaskiya babu maganin rigakafi na ci cizon amma dai akwai maganin da ake bayarwa wanda yake masu ciwon idan an ba su shi ba cutar ba za ta ci gaba har ta kai ga irin ta samun musu da makanta ba ko kuma watakila ma idan ba ta cutar da fatar sosai ba cutar da za ta tsaya yanayin yadda take tafiya. akwai wani waya da ke shigo mana. Salamu alaikum da wa muke magana. Amu ah, alaiki salam hajiya kuna magana da awali Idris da ke kasar gajera ta karamar hukumar gwarzo. To daga Kano kenan. Yawwa eh da jihar Kano Najeriya. To likita na sauraron ka. To tambayar da zan yi mai girma likita ita ce, mu muna da dam a ƙasar gwarzon a na Na'am. To a idan muka je ɗiban ruwa gaskiya suna cizon mu. Kuma cizon yana da zafi sosai. Kuma wannan kudan yana da alaƙa da wannan cuta ta dindini? Da ƙarshe na maku fatan alkhairi a taki lafiya biyoyi Amerika. To mun gode. wannan daidai tambayar da ɗaya ce gaskiya yana da kyau gaskiya a ɗauki wannan kuda a kai wa jami'an lafiya a yi bincike a kan shi saboda wannan shi ne kaɗai zai iya tabbatar da shi ne amma dai ina ba da shawara dukkanin mafiya yawancin irin waɗannan kudajen masu cizo sukan saka wata cuta ko da ba cutar dindimi din ba saboda haka yana da kyau a kiyaye sosai wurin zuwa rafi din akwai magunguna misali waɗanda suke korar da kuda misali ko kuma wasu kwari ba za su ba za su cije ka ba wato kamar repellent din da ake shafawa Eh. kafin ya je zai za su yi masa amfani kin ga gudan ma ba zai taba ka ba ya cije ka haka to mun gode sosai likita mun gode da bakuncin da ka kawo mana yau sai kuma insha Allah idan mun sake tuntuɓin ka don ka mana karin haske kan wani batun. Ni ma na gode. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da mu na yau Mr. Vasco tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa huta lafiya. Je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa. yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum waltaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum waltaye ku so ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Kahin sallama abun da nike son kowa ya lura, ciyon idon a madadi.